gaskiya da niyyar zai faɗo na ko ni da na fi sanarwa da ina ganin laris wa malikun fil madina yan kurfesa yana nan bai kamata wani ya ce wani abu ba a kawai abin da zan ja hankalin yan uwana ɗalibai dangane da ilimi mu aya ɗaya cikin alkur'ani wanda take tabbatar da muhimmancin ilimi lokacin da jibril ya sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da kuma na aisha take ba da labari yana zuwa gurin manzo Allah cewa yayi iktara dan yace fa akhadhani fa gaddani atta balaga minni al-jahl fa qala qara fa qultu ma ana biqari yace yana zuwa ya kama ni ya matsa ni sai da naji kamar raina zai fita da na yi ni sai ce yi karatu sai mazala ya ce ni ba mai karatu ban iya karatu ba ya haka so uku sannan ya ce da annabi iftara bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min iftara wa rabbuka al-akram 'allama bil 'allama al-insana ma lam ya'lam wannan aya abinda take nunawa ashe babban muhimmin abu ga ɗan adam shine karatu shine babban muhimmin al'amari ga ɗan adam duk ɗan adam ɗin da bai da karatu to bai ba abin da wannan aya da aka fara saukarwa a ƙura'ani take kira zuwa gare shi ba sannan duk ɗan adam ɗin da bai nemi ilimi ba yana nuna yana da wata tawaya ba don komai ba saboda ɗan adam Allah ya gina halittarsa ta ɓangare biyu an gina gangar jikinsa a duniya wala qad khalaqna al-insana min sulalatin min sun thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما sun ma لحما ثم انشأناه خلقا آخر wannan da'in a mahaifa yana cikin duniya sa'an nan bayan an gama ginawa sai mala'ika ya taho da rai sai ya sanya masa sannan ɗan adam ya zo duniya ya nuna kenan ya gini ne da abu biyu gangar jiki da kuma ruhi kuma dole in ɗan adam yana so ya zamo ɗan adam cikakke mutum ba mutum mutumi ba to dole sai ya samar ma dukkanin waɗannan abubuwa guda biyu abinci. babban abin da ya fi damun mu abincin gangaji, ka ci abincin ka bi yunwa ka sha magani in baka da lafiya amma ba mu cika damuwa da abincin ruhi ba shi kuma babban abincin ruhi shine imani ingantacce imani kuma ingantacce ba zai samu ba sai da ingantaccen ilimi wannan shi ke nuna ashe mutumin da bai da ilimin da zai seta imaninsa ashe bai da maraba da dabba domin ya ci dabba ta ci ya sha dabba ta sha ya aiku dabba ta aiku ina yake da bambanci yana da abin da zai feta hankalinsa da imaninsa wannan shi ke nuna ashe ilimi na da matuƙar muhimmanci kuma musamman matasa da ilimi ne matashi zai ɗaukaka hadisi ya zo cikin bukari abdullahi dan abbas manzon Allah ya bar duniya ma shekarar ta sha a duniya can. domin an haife shi kamun hijira da shekara uku amma yana cikin waɗanda suke ‘yan majalisar koli a fadar sayid na umar ɗan kasa ɗan majalisar koli ne saboda waɗanda ke kewaye da umar ma'adata ƙur'ani ne masu ilimi ko da tsofaffi ne su ko yara ne matasa kamar ibn Abbas wani daga cikin sahabban manzon Allah sai da ya taba cewa da Umar wai me yasa kake shigo mana da wannan yaron bayan muna da ƴaƴa irin sa mun haifi wanda suka girme shi sai Umar ya ce saboda matsayin sa yadda kuka san shi yace wata rana sai Umar ya kira ni inji Ibn Abbas yace kawai so sai na fahimci so yace gwada sai karanta idza jaa nasrullahi wal fath da ya gama sura sai ce mai sura take ne ce sai wasu suka ce ai idan aka ba mu nasara muka samu buɗi ne tasbihi ne kaza duk suka faɗa sai Umar ya ce da Ibn Abbas haka ne sai Ibn Abbas ya ce a sai ce ne sai ce wannan aya tana nuna ajalin manzon Allah ya domin Allah ya ce idan nasara ta zo daga Allah da buɗe aka buɗe garin Makka kaga mutane suna shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a annabi ya gama sa sai dai koma gawa ga Allah shi sa sai ce ka tasbihi tare da yabo ga Allah kuma wannan abin na na Aisha ta rawaito tunda aka saukar da wannan ayar har manzon Allah ya koma ga Allah in ya zo ruku'u da sujjada ta ce subhanaka wa bihamdik allahumma firli ay ya koma ga Allah sai umar yace ban san wata ma'ana ba sai wannan tun daga ranar bawan ne ya tsara korar ibnu abbas daga wannan majalisa wannan yana nuna idan matashi yana da ilimi zai kasance maɗaukaki zai zama abokin tafiyar manya amma in ya zama ga ƙuruciya ga jahilci to sai ya zama duk na dukan duk sai ya zama banda ta da kan al'umma da ta da hankali ba abin da zai saboda haka ina kiran 'yan uwana matasa da ni kai na ina mana nasiha malazanci manyan malamanmu a nan ne za mu tato ilimi da halayya masu kyau Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi da waɗanda suka yi wannan yunkuri alkawari da Allah ya na sanya kyakkyawan sakamako ga waɗanda suka gina masallaci Allah ya ba su wannan sakamako wannan bawan Allah baba Yusuf Allah ka ji kansa da rahma ka yafe masa ka haska kabarinsa abubuwan da ya aikata na alkhairi Allah ka sanya masa mizani Allah ka sa bayansa su gaje shi su tsora akan wannan abu na alkhairi wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh